قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم الإمام ابن رجب نينا من بياني أكن شيوا daga cikin fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf akwai qillatul kalam magabata ba su yawan magana magana su kaɗan ce amma mai yawan fa'ida amma 'yan baya magana su mai yawa ce amma kuma me fa'idar ta ‘yar kaɗan to shi ne ne yake ta buga mana misali ya ce maganganun sahabbai a tsakankaninsu ya ce kaga sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu aƙallun nasi kalaman aƙallu sahabati kalaman amma hu a alamu sahaba ko baka ce alamuhum ba hu afdaluhum kaga maganganun sai na abdullahi ibn abbas sun fi nashi yawa <laughs> sannan ka dawo tabi'ai maganganunsu sun fi yawa fiye da maganganun wa maganganun sahabbai sannan atba'u tabi'ina maganganunsu sun fi yawa fiye da wa fiye da tabi'una to haka abin yake to shine kankat sai ya ce mana a'a ai wa qad kana annabi sallama jawami جوامع الكلم هذا عمد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi o utiya jawami al-kalim an ba utiya jawami alkalim an ba shi dunkulallin kalmomi kalmomi waɗanda suka kasance masu masu masu masu masu gwaɓi a dunkule suke amma kuma cike suke da fasaha gayar fasaha واختصر له الكلام اختصارا سنن من ذا السلمة أن تقيتا مسا مغنغنو ما تقر تقيتاوا wannan zaɓi ne daga Allah subhanahu wa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kalmomin su suka kasance don dunkulallu amma cike suke da fa'idoji cike suke da ma'anoni cike suke da ilmoma ولهذا ورد النهي saboda haka ne ma hani ya zo an kasratil kalami a game da yawan surutu wata wasu isil ƙili wal ƙali da kuma yalwatawa filƙili walƙali a cikin cece kuce ba a san a yawaita a yalwata a yawaita cece kuce musulunci baya so وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا Allah bai aiko wani annabi ba face mai isar da saƙon Allah illa muballighan face ya kasance mai isar da saƙon Allah wa inna tashqiqal kalam min ash-shaytan lallai yawaita magana tashqiqal kalam guntila magana aita aita aita janta aitaja ana surutu min ash wannan daga shaydan yake ba a san ai taiwaita magana ana surutun da bai da amfani shine tashqiqul kalam ko kuma tashdiq ko tashqiq ko tashdiq at-tashadduq fil kalam shine mutum ya matsa ma kansa sai ya rika fasaha sai ya rika jiro maganganu a ce a ka aiwa na akwai fasaha amma abin da zai zo afwan ko kuma ya zo min ghairi qasd shi yasa balaga بلاغة أنتم تنبيون بقوية أكتم البلاغة أن يكون الكلام موحشا من غير قصد البلاغة أن يكون الكلام موشحا من غير قصد متم غنة ستزمن أدو أما كم بيين فان أدم بلاغة كينا متم يمغنى تزوغا تدأدو amma kuma ba shi nufin adan ya zo ba haka nan kawai sai ya ji da ya magana sai maganar ta zo a haka yani annan nabi sallama innama yatakallamu bima yahsulu bihi albalagh manzon Allah sallama yana magana ne gwaggwadon abin da zai isar da sako uslubin isar da sako shi ake nema wa amma kasratul qawli wa tashqiqul kalami fa innahu madmumun amma yawaita surutu da guguntula magana da jan magana fa innahu mazmumun wannan abin zargi ne abin zargi ne ba a san sa shi yasa wannan mutumin da yazo yace yace yace yace yace yace kai kai kai kai kai kai fanudi fi man la akal fi man la shariba wala akal wala istahal fa فمثل zalika yutall wai zai yi fasawai shi yana matsa ma kansa sai manzon sun ce tafi can wannan wannan saja'ul kuhani kenan saja'ul kuhan yana ne daga cin abin ake kawo yana cin at-turasu al jahili yana ne daga cin abin da laraba suka gadar tun a jahiliya saja'ul kuhan in mutum zai magana sai ya guntilata ta yana sa ta ci saja'i saja'i ta karewa da harafi ɗaya in ta zo haka nan ba kai kai kasadin haka ba to ana bukata ba tare da takallufi ba shi yasa ko sunan littafi zaka sa to in dai sai ka tsaya ka ta wahala ka ta kakalowa a kwakwalwarka sannan ka kai masa saja'i to ba fasaha a ciki amma kawai yanzu yanzu nan sai ya zo maka abin da ake ci mishi badiha ya zo maka haka nan kawai sai kawai ka sa masa to wannan ana san shi ko a cikin magana ka ko rubuta kake ko faɗi kake kawai sai a ji ta zo ba tare da ka matsa ma kanka ba to wannan shine fasaha ana da buƙatar wannan kuma manzon sama shi yasa yake addu'o'insa suke zuwa a haka wani zubin shi yasa shi saja'i kalma ta ƙare maganar mutum ta rika karewa har gaɓoɓin su rika karewa da harafi ɗaya ba ko da ake zargin sa ba a'a sai idan takallufi mutum ya makansa in matsa makansa ya ta wahala sannan yayi to ya zama mazlumi amma idan kawai zuwa ya rike shi bai niyya ba sai ka ga sai Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma wa amalin la yunfa kaga sai ya rike zuwa Allahumma inni as'aluka aisha su'ada wa mauta shuhada والنصر على الأعداء والفوز في القضاء قال سي قاري لحمزه حمزه تو هكا شي ما قران يكي زوا با تكلفي بني انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو لبتر هذا هكا تو ان يا زوا هكا wannan ba abin zargi ba ne wa kanat khutabun nabi sama qasdan manzala sama khutubobinsa suna zuwa ne qasdan madaidaita madaidaita in an ce kasdon in an ce ana nufin su dace da halin da ake ciki saboda akwai lokacin da kila liman zai bukaci ya hudu ba awa daya ko awa daya da rabi ko minti talatin wata ran minti goma sha biyar amma yadda wasu ke fahimta a zuwa ya hudu ba fir minti goma sha biyar minti goma shi kenan a ce mutane qumu ila salatikum yaghfirullahu lana wa lakum wannan ba shi bane ake nufi alƙasdu ana nufin ya dace da halin da ake ciki kuma ya isar da saƙo shi ne alƙasdu to khutubun nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai hudubobin manzon sama da zaka zo ka ganta sai ka ga sun kai shafi nawa khutba ɗaya ce amma yanzu al-khutbatul shafi nawa ne ka tattaro riwayoyinta ka shiga cikin musnadul imami ahmad ka ruwaito ka fitar da uh, khutban manzon sama al-khutbatul waja'iyya khutbatul hijjatul wada' ka koma sahihul bukhari ka koma sahihu muslim ka koma sauran sunan da ake da su da littafai ka tattaro ina tabbatar muku da wannan hudu ba waja iya tsawo gare ta da a ce yanzu wani limami za a ce ya karanta ta yi ta to ina tabbatar muku sai an yi kusan kila awa biyu ana yin ta to kaga shi alqasdu ba yana nufin kawai a takaita ba kenan kamar yadda wasu suke fassarawa alqasdu na nufin ta dace da halin da ake ciki kuma ta isar da sako ta kula da halin rijal sannan kuma ta kula da husnul maqal to manzon sama haka yake wa kana yuhaddithu hadisan manzon sama ya kasance yana bada bayani maganar sa law addahu la'addu da mai kirgawa zai kirga la da zai iya kirgawa saboda yadda manzon sama yake magana daki daki ba da gudu gudu yake magana ba ina ma mutane magana daki-daki ni yi uƙala minhu a fahimta daga gare shi wa qala inna min al-bayani la sihran man zal tasum yace inna min al-bayani sihran ne a cikin magana akwai sihiri akwai dauke hankali wa inna ma qalahu fi zammi zalika la lahu aka ce wai manzo Allah zin azimamu na gaza yace manzo sama ya faɗi wannan ne a matsayin zargi yake yi ba yabo ba <laughs> wanda ra'ayi ne amma malamai sun tafi akan cewa ya danganta da abu inna min al-kalami nasihan malami mai da'awa na sunna ya zo yi bayani ya fahimtar da mutane a fahimce shi to inna fi kalamihi la Ka kaga nan zammu ne ko madhu madhu ne a samu wani mubtadi'i dan bid'a kasigumin dan bid'a ya zo ya iya surutu yana da balagan magana ya iya kwalangwaso a cikin magana ya ribace zukatan masu sauraron sa inna fi kalamihi la sihra kaga fi ma'aridi mada fi ma'aridi zammi la fi ma'aridi al-madhi so da ana buƙatar cikin abin da ake so mai da'awa ya zama ya iya bayani tsakani da Allah ba daidai ba ne mutum ya zama mai da'awa amma bai da fasahar magana tuwo tuwo miya miya in ji malam ba'ari Allah ya ji kan ce an ba yaro labusika sai tuwo tuwo miya miya yake ta faɗi ce miya tuwon banza miya banza to misali ne fa za a buga wai na tuwo da miya wai da irin tasirin da suke a baki shi ne fa sai da aka kusan minti goma sha biyar shi kamar tuwo tuwo tuwo ka ɗauko shi ka tuwo dole a ce tuwon banza miya banza a ana son kai mutane bayani ta yadda zai tasiri a cikin mutane ana lissafawa akwai wasu akwai wasu irin kungiyoyi da suke tsayawa su bincike akan mutanen da suke tasiri a cikin zukatan mutane duk shekara to sukan ba da wannan su fitar da list din to sukan fitar da hadda manya-manyan malamai wanda suka fi tasiri a cikin zukatan mutane saboda iya bayani iya bayaninsu a bana ina jin sun sa wannan a shek salman al'auda salman bin fahad al'auda yana ɗaya daga cikin malaman da aka sa wanda suka yi tasiri a cikin zukatan mutane duk da kunshi kuntata masa da aka yi aka hana shi wasu abubuwa a ƙasar saudi arabia da yake zaune to amma dai yanayin bayanansa da uslubinsa na bayani to yana daga cikin mutanen da suke tasiri a cikin zukatan mutane to bayani yana da tasiri ya za ka san abin nan an an zo akwai malaman da an sun ce su su su ga su in dai bayani ne su ba su abin nan Allah bai ba su wannan ba manya-manyan bajiman malamai wa inna ma qalahu fi وإنما قاله في ذا في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه كما يد وأن سكة ذاتا سكة ذاتا شوى قوي بوني با يبو بني أرأي الإمام نرجب amma duka zai iya ɗauka zai ɗaukan yabo zai ɗaukan kushe wa man ta'ammala siyaqa al-fadhil hadisi qata'a bi dhalika al-imam an-rajabi ka kafa hujja ce duk wanda ya kalli siyaqin hadisin da yadda aka yi bayani a cikin sa to zai tabbatar da cewa fi ma'arid fi ma'arid az-zamm la a wajensa. amma ai an haɗa su wa inna min ash-shi'ri la hikmatan to shi kuma inna min bayani la sihiran, wa inna min ash-shi'ri la hikmatan hadisi da yazo da su tare haka ko lalle kaga to to nan sihir sai zama an ana fi ma'arji zammi ne kawai gashi kuma can ance. ce wa inna fi ash-shi'ri la hikmatan lalle a cikin waƙe kuma akwai hikima har ma manzon sun ya ce asdaqu ƙala qalahu sha'irun ala kullu shay'in ma khala Allah batilu labid bin rabi'at al-amiri ko kullu na'imin la mahalata za'ilu duk da an samu kuma ne ce kazabta bal ni'amul lahi gairu za'ilat ya ce ma labidu to ai shi dai labidu ya riga ya sami yau wa fi tirmidhi wa ghayrihi an abdullahi ibn amr ibn as marfu'an inna allaha la yubghidu al-baligha min ar-rijal ya zo a cikin sunan Tirmidhi da waninsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yubghidu al-baligha min ar-rijal Allah yana hushi da mutum mai balaga a cikin mutane al-baligh mutum alladhi yukallifu al-balagha wanda shi sai yayi sai yayi azanci a cikin maganarsa sai yayi alaye الذي يتخلل بلسانه وند ذاك جينا ونججو يحرش انسا كما تتخلل البقرة بلسانها كما يد سا ثانية تكي ججو يحرش انت إذا انتنا تونا أبو وقال تخلل في أكي نفسي وفي وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة أو أن معنى حديثي ديوا مرفوعي سنزقوم موقوفي على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة دون صحابة أبو سنا حني أجمل تقلفي أمجنا kada mutum ya rika takalluful fasaha yace sai ya سيانون ma kansa zai yi bayani bayanin da ya kamata yi cikin ɗan karamin lokaci shi ne ya matsa wa kansa ya ta abin fa yajibu an yi annahu laysa kullu man katura bastuhu lil qawli ya wajaba a kudirta a cikin zuciya a tabbatar ya zama aqida kowa cewa ba kowa bane man katura bastuhu lil qawli wanda ya wanda wanda yalwata maganarsa ta yawa eh? wa kalalihi fil ilmi da kuma wa kasura kalamuhu kenan wa kalamuhu fil ilmi sannan kuma magana sa ta yawaita a cikin ilimi kana mimman laysa kazalik kana mimman laysa kazalik ya kasance ba kamar haka ba eh kada a zata cewa duk mutumin da ya kasance maganarsa ta yawa a cikin ilimi to shi kenan shi a ɗauka cewa ai wanda wanda ba kamar shi ba kuma to shi wancan wanda bai yawaita maganar ba ya fi shi yanzu ka kamar bimbas kaga yi bimbas magana sai yan kaɗan ci a zamanin mu kenan nan kusa kusa kamar mala abakar gumi kaga magana mala abakar gumi ai ba ta da yawa yanzu lokacin nan lokacin nan ana cin da dai duk abu ne da aka sani su musu gumbi lokacin malam yana karatu yadda yake zaƙewa ai wasu sai suna ganin kamar malam su musu gumbi ya fi malam abu gumi ilimi ma ranar da aka ce malam be nan in malam ya malam kasan sayyul bukharin sai yake bashi ce je karatu to kasan malam abu gaina haddasa na gundar kala haddasa a akhbar haka din nan a hankali yana yi ma kamar tambaya yake saboda tawazu haka ne ko mm, ina muke a haka saboda tawazu malam fa baiti zai jawo na ji shi zai jawo baitin jizriya amma sai da malam ya yi yana yana kama a taimake shi a karasa masa shi wani aka zubi ta juyi da sai malam sun su gumbi an shi mun lazimu mallam ya karasa sai yana nuna kamar sai mutane su rika ɗauka cewa kamar malam ya fi malam ilimi to kaga sai daga baya ta bayyana yi mana ta bayyana a cikin sahih a cikin sunan tirmidhi duk wanda bai bi Allah bai tsaya yana ma addinin musulunci wa yau bai yi abin arziki ba sai Allah ya bayyana shi babun taqdi al-ha'id al-manasik kullaha shi babun da zai bayani akan cewa mai haila za ta yi aikin hajji ga baki daya zata zata zata rama aikin haji ga baki daya ta ƙazi zata rama sai zo kuma aka ce fa fa'amaraha an taqdi al manasik kullaha ghayra an la tatufi bil bayt to kuma kaga fassara ta bada mutum to kaga dai wannan abubuwa sannan kuma aka zo fassara aka zo fassara as-samtu as-samt da sinu aka ce shiru to wannan za ka yi ta ji Allah ka shirya da mu Allah ka sami na tsoron Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in generator mu ya buga ne